Assalamu alaikum ma sauraron mu barkanmu da sake saduwa da dai wannan lokaci a yau insha Allah zan ci gaba da kanta muku littafin waye macuci na Sa'ida Musa da za mu tashi kashi na goma sha uku Rahim Gera ma Aisha zama mumi dai a jikinta kana so hal ya buɗe box ɗin ya ciro dukan kayan aikinsa ya fara wanke mata raunin saukar kemikal din a goshinta ya sa ta saki 'yar kara saboda raɗaɗi ba ta san sanda ta rungumo hal ba tana fidda kwallar azaba a zatanta ko momi ta rungumo body contact ɗin suke da wuya suka ji wata muguwar kasala ta da darmu suka baki ɗaya tsigar jikin su ya tashi yar barin su hal da ya ji kayan aiki baro-baro a chest ɗinsa <clears throat> saboda sosai breast ɗin ke gugan nasa haka ya haddasa masa matsananciyar sha'awar ta a take hannun kama bari yana neman zubar da kemikal din bai sani ba sai da momi ta lura da halin da ake ciki ta yi saurin karɓar kwalbar a hannunsa ta wurgo masa harara a kunyace ya yi saurin tura aisha da ta daɗe da shigewa jikin shi take yi cike da borin kunya ya ce calm down ba zan miki treatment da zafi ba kin ji ko kanwata so da kin fara jin zafi ki faɗa min ko sosai ta ji kunya ta kama ta ita ma cike da kunya ta fara dafa ƙasa tana lalumo momi har allah ya yi ta kamo hannunta da faɗa jikinta sai daidai da natsuwar shi kana ya sake ɗauko kwalbar ya nemo kotun yana wanke mata a hankali tana tsala ihu kamar ƙaramar yarinya har ya gama ya mai da box inside ɗinsu daga nan kuma ya fito ya tarar da su duka a falo ba tare da ya tanka ma kowa ba ya riko hannun aisha zuwa waje da isowarsu ya bude prostate ya taimaka mata ta shige sannan ya rufe murfin motar da karfi irin ta wanda he is not totally in a good mood tana ya zagaye ta dan side din ya zauna a driving seat tare da yin motar ki a 360 ya fice ya bar gidan gudu suke sosai akan titi kamar za su tashi sama haka ya haka yake ta tuki yana ƙetare dokokin driving don sai cusa kai yake yi a duk inda traffic ya tsayar da su allah sarki aisha ba ta san dawan garin ba don ba gani take babballe idanuwan da su gane mata wrong wrong driving din da yayin nace yake yi ita dai rufe idanunta ta yi wasu salon slowly tayas na bin fuskar ta a slowly motion yayin da haushi tausayin kan shi tausayin kanta da kuma tsanar macucin da yayan nata ke raɗaɗar suwa a ranta a duk duniya ba ta jin za ta iya yafe ma macuta biyu da suka shiga rayuwarta suka mai rayuwarta mummunan illa ita dai tsananin ita dai tsakaninta da su sai dai allah ya isa don cutar da ita da suka yi ya wuce mizanin da za ta iya yafe ma ɗaya daga cikinsu sometimes idan ta zauna a kan. takan tsinci kanta da tambayar kanta cewa waye macuci a cikinsu amsar ko amsar da ke biyo baya shine dukansu macuta ne duk da tuki yake amma rabin hankalin shi na kanta sai da suka ci tafiya mai yar tazara kana ya karyo kwana da uban gudu don sai da ya ba da kura a ilahirin wurin aisha ko sosai ta razana ta saki kara a ta ko mummunan asdan suka yi but ganin babu wani alamar abu ya shafo ya shafi lafiyar ya sa ta sakin ajiyar zuciya a hankali a hankali kasancewa haɗinta ya samu barne gogon na aka koya yana kame a gaban mota kamar wani ba saraki ba tare da ya fito ba balle ya taimaka mata ta fito sai da ya spending some hours kana ya ji zuciyarsa ya yi sanyi kamar kankara ji da fuskarsa ya yi kan aisha zuciyarsa cike da fargabar abin da zai faɗa mata ya ce aisha har yanzu ina barar ki kuma ba zan daina ba yaushe za ki amince ki amshi kokon barata na miki alkawari da yardar allah ba za ki taɓa da na sani a kaina ba sosai maganar da ya faɗa ya dake ta ya dake ta a cikin zuciyarta ina ma da za ta iya buɗe baki ta ce masa tana son shi amma kuma dole ne ta danna san da take masa a ranta saboda gujewa wulakancin ɗa namiji don shi na ba ta da wani balo a idan duk namijin da ta aura but yaya za ta yi da dakon ƙaunar da take masa yaushe ne zuciyarta za ta daina bugawa a kansa tunaninta zai daina gushewa a duk lokacin da take kusa da shi ta yaya za ta iya cire soyayyar da ta da ta mata mummunan kamu a lokaci guda ba tare da ta shirya ba wannan tambayar kenan take maganta a duk sanda ya su hali su mata da batun soyayya a fili kokura ma windo din side din ta ido ta yi kamar wata lafiyayya sai da ta ji ya kuma magana a karo na biyu ya ce kin yi shiru ke nake sauraro ƙanwata da sauri ta mai da fuskar da ta inda ta jiyo muryarsa in a cracket voice ta ce har yanzu ina kan bakata ina mai baka haƙuri da ka janye maganar nan saboda soyayya tsakanina da kai ba shi yiwuwa duk da dai ya tsammaci hakan daga gare ta amma bai hana gabansa ya yanke ya faɗi ras ba cikin fitin ɗan har ya ci menene rashin yiwuwar shi ni din dai ba kya so ko kuma ban dace da ki karbi soyayya ta ba shiru ta masa ita din ba gaban ta ne yake faduwa kamar ba za ta ce komai ba can kuma ta ce duk da dai ban san yaya halittar ka take ba amma a kullu yau zuciya zuciyata na haskaka min cewa kai ɗin namiji ne da babu macen da ba za ta so ta yi tarayya da kai ba a ɗan zaman da muka yi da kai na fahimci cewa kana da kyakkyawan halayya da wuya a samu kamar ka ni kaina dole ce ta saka nake nisanta kaina ga duk ɗa namijin da ya tankaro ni da kalmar soyayya dakata aisha ba na son jin komai daga gare ki da a ce maganganun da kika faɗa a kaina har cikin zuciyarki take to da na tabbata babu tantama ba za ki furta kalmar i e a gare ni ba to me yasa za ki yaudare ni da daɗin bakinki bayan kuma ba suna kike yi ba za ta kuma magana sai ji sai jita ya bude kofa a zafafa ya fice ba tare da ya bude mata ta taɓa kofar ba ta bude kofar ita ma ta fice ya yi laukin ɗin kofofin tare da yi motar ki duk abubuwan da yake yi hannunsu da sarƙe da na juna sai da ya gama kana sai da ya gama kana ya ce oya mu je please alert that issue go that issue go ya faɗa tare da wucewa gaba tana bin sa baya kamar raƙumi da akala har suka iso bakin wani can gefen get din makarantar gefen gate din kadan akwai wani madaidaicin signboard an yi rubutu da tan gamatan gama manyan haruffan turanci kamar haka school of handicap jos plateau state kai tsaye suka shige gate din makarantar da yake sabon wuri ne a wurin su ya shi tambayar gate man da ofis din head don wurin babu bata lokaci man ya rako shi har zuwa ofis ɗin shugaban makarantar a daidai bakin kofa mai gadin makarantar ya yi masa sallama zai koma kenan su hali ya ciro turki ya mika masa gateman ya amsa da yar fara'arsa yana godiya har ya bar wurin da suke bai daina ba ganin yau allah ya tsaga da rabansa tafiyar shi ke da wuya su hali ya naukin da waɗanda ofis ɗin yana jira a bashi umarni daga ciki aka amsa masa da yes a sanye ya murda handil ɗin ƙofar ya buɗe suka shige ciki shi da aisha shi kuwa shugaban makarantar ya ƙura ma masu shigowar ido saboda bakon fuskokin da ya gani an kuma babu alamar da ya nuna ɗaya daga cikin masu shigowar hankali ne har su suhal suka su suka zauna a kujerun da ke fesin ɗin shi ba tare da ya ɗauke idanun shi a kansu ba ganin kallon istumo ya ce barka da yalla bai yaya aka ji da fama da jama'a cike da tarin jin nauyin irin kallon da yake ta aika musu uwa uba kuma borin kunya da ya lullube shi shafa sumar kansa cikin inda inda ya ce a lafiya lawan layi jama'a arziki ne sai da suka gama gaisawa sosai kana shugaban makarantar ya ce me ke tafa da ku ne ina fata lafiya dai ko babu wata barna student ina suka muku ba ko saboda a kulle ina kashe kisis da dama a kansu nan da yawa cikinsu sun fiye gagara most especially ɗalibai masu gamawa da kuma mabiyansu ya ƙari maganar tare da ƙure su da ido yana son ji daga gare su don kore zargin da yake yi akan ɗalibansa guntun murmushi su har yayi don sai da ya bayyana kyawawan haƙoran tsakana ya ce shingen labai kenan ko kaɗan bakin ya kawo mu nan ba ya nuno aisha da hannu ya ce wannan ita ce sista ɗina sunanta aisha sabuwar ɗaliba na kawo maka babban ban sani ba ko za mu ganin admission a school ɗin nan da mugun mamaki mutumin ya ce admission fa ce malam an yi kun karanta signboard din makarantar nan kuwa gaskiya malam sai dai ku yi hakuri don makarantar nan ta nakasassu ne ba ma ba ma lafiyayyu admission a makarantar nan idan ba su kake su dinga cutar da bayin allah ba ba tare da sanin mu ba don akwai wanda ba sa ji ba sa gani ba sa magana to ta yaya kake tunanin za mu iya ba da gudunmawa mu ta wurin cutar da su sosai su ya fahimci abin da mutumin yake nufi kenan a zaton shi cewa aisha tana gani ba yi wani mamaki ba don ba abin mamaki ba ne don duk wanda ya ga aisha idan ba ya santa ba ne zai iya rantsuwa da allah cewa tana gani most especially idan ta kwara ma mutum ido ba za ka iya cewa she's blind ba wallahi ba abin da kake tunani ba ne bai don wannan ita ma tana ɗaya daga cikin nakasassun makauniya ce ita amma ta ta kalar halittun daban ne don sai ka zauna da ita ko kuma ka lura da ita da kyau ka fahimci hakan ka taimaka mata ta samu gurbi a makarantar nan domin inganta rayuwarta maganar karanta signboard kwaraji mun san da cewa only handicap are allowed to register with you shi yasa ma kaga mun taho da ita and i have the strong feeling cewa you abide by the school rule and regulation baka tsallake dokar da makarantar ta bayar ba ko a ɗan maganar da kame na fahimci hakan daga gare ka duk maganar da sahal ya faɗa yana ganin tamkar daɗin baki yake masa masa fishali yadda lokaci guda kuma haɗuwar farko sahal yake ta yi halaye shi ba tare da tunanin ko fuska biyu gare shi ba rawar da yi ba wani sabon abu ba ne a wurin zakos ya saba jin irin wannan yabo daga bakin mutane da dama sai da ya zauna shiru yana nazarin kalaman sahal tare da observation akan aisha wanda ya tabbatar masa da cewa sahel israel ita makauniya ce kana ya da ya musu registration tare da rubuto mishi adadin kuɗin da ake biya for press student cin ikon allah sahal ya kiliyarin komai ba sai ya roga akan yana so a bar ta ta allah shugaban makarantar ya amince da yake drawing classes ne daga nan kuma ya nuno masa ajin da aka bata js wani a bangaren lin aka bata da yake kowanne da ɓangaren su na makafi daban na kuramai daban sannan na guragu kutare daban kusan bashiwa a iya haɗa su wuri ɗaya saboda bambancin lalura ba lallai ne su ya fahimta ba a bakin kofar ajin aisha suka tsaya su har ya cika da mamakin yadda malaman malamin da ke ajin yake koya ma makafin karatu cikin hikima da dabara kwalla ne ya ji yana kokarin zubowa saboda tausayin bayan allah dangwai a ce baka da ido amma kuma allah ya yi maka basirar yadda za ka iya karatu babu ido ina ga mai ido kuma yake sakaci da karatunsa tambayar da ya bar ma kansa amsa kenan shugaban makarantar ya tashi zuwa fannin kwarame ya ga yadda wata malama take musu demonstrating da hannu can kuma yara sun saki tafi rap rap rap duk da dai bai san dalilin ta fin nasu ba a yadda ya ga wata yarinya tana washe baki kowa na binta da ido ya gane cewa malamar ta yi tambaya mai wahala ne ɗalibar ta amsa mata ikon allah karatun kurma sai kurma iko sai ilahi sarkin da bai da na biyu shi shi ne allahu samad wannan karan kasa ɓoye hawayensa ya yi sai da suka samu damar zubowa ganin hakan ya sa shugaban makarantar ya riko hannun shi zuwa bangaren guragu da kutare ya ga yadda bayan allah suke rayuwarsu ba tare da tunanin komai ba ba su damu da lalurar da ke jikinsu ba a hakan ne ya sa ga an buga musu break kowa ya fito yana ta faman dangwala kafa masu jan mazaunai na yi masu tafi tafi da hannunaye suna dafa ƙasa da tafukan hannunsu suna ihu za su je yin break wani ƙaramin yaro ya ga ya fito ƙarshe ya riko ya karɓo tashi abincin a gaban shi kafar shi ya yi amfani da ita yana ci har ya gama kana aka rage musu bell time of su duka suka koma kila jikin shali ya matukar macewa babu abin da yake sai hamdala ma Allah da ya halicce shi sannan ya yi shi cikin bayan Allah lafiyayyu da ƙyar iya jan kafa suka bar area classes ɗin shugaban makarantar na mishi nasiha da yadda rauna na nasiha da daɗa da ya daɗa na masa zuciya da ƙyar su ya iya yin sallama da shugaban makarantar suka nufi mota da aisha tare da yi masa alkawarin zuwa gobe aisha za ta fara zuwa makarantar tuki yake ga baki ɗaya gabobin jikin shi a mata har suka iso harabar gidansu momi na jin ƙarar dirar mota ta fito tana welcoming ɗinsu but ganin sahal ya fito shi kaɗai da yanayin shi ya sa fara'ar fuskar da ya ragu a zatanta ko wani abin ne ya sake faruwa saurin zuwa wurin aisha tana ganinta ta saki ajiyar zuciya mai karfi ko she thought ko shi ma barinta a wani wuri yayi tahowarsa tana ta bude ma aisha kofa ta misali ya shige gida ya haura sad ɗinsu ya yi lambo a kan gada ko rage kayan bai tsaya ya yi ba da daddare bayan sun kallara a danin era su alsai tsikarar abinci ke ta yi ya kasa koda cikakken cokali guda momi da ta damu sosai ta taso ta share shi ta ta share shi bar sai ta kasa cike sai ta kasa cike da rashin jin daɗin murɗin shi ta ce son yaya dai ko abincin ne bai maka daɗi ba na girka ma wani don dai ba na jin daɗi ne da sai na maka da kaina maganar da momi ta ne ya sa shi saurin ɗago kansa ya mai da kanta ya ce na momi baki ba sai kin sa amin ba kawai dai na losing affected ina ne ta sa but i will manage to it <laughs> ta faɗa ba tare da ta yarda da maganar shi ba ta saurin kawar da maganar maganarsu da aisha ta jiyo sai maganarsu duk ta dora zargin ma sai ta ta a tunaninta ko maganar da suka yi a mota ne ya tayar masa da hankali tuni ta ji tarin nadama da kunyar kuma maganganun da ta faɗa masa sai yanzu ta ga rashin dacewar hakan bai dace mutumin da ya nuna maka soyayya zalla wanda babu sirki a cikin cikinta ba a ce ka guje shi idan ma tana ganin cewa she is not a bajan ai shi ya san da hakan kuma ya ce yana son ta to me zai hana ta mallaka masa zuciyarta bayan ya cancanci hakan dole ne ma ta ba shi kofa shi ko sahib ko a jikinsa illa in join abincin shi yake yi ya kunna waka tare da manna afis a kunnen shi yana kai loma yana nodin head kamar lizard saboda ɗanɗanon abincin da kuma bitin ɗin wakar kamar zai fasa kunnensa. haka suka kammala kowa ya watse babu wanda ya kula da wani cikin dare su hal na hango sai juyi yake ta yi tunani ne kala kala ya faɗo masa a rai ga tunanin aisha da kuma abubuwan da ice ɗinsa suka gane mishi ya mishi katutu a zuciyarsa da ƙyar ya iya samu ya rantsa ita ma hakan ya kasance a tata ɓangaren sai dai bambancin abu ɗaya ba ta san bata san dawan garin ba balle ta ga kalar rayuwar da 'yan uwan nata na kasassu suke ciki Allah rayuwa washe gari yau ne Allah ya yi dadi ya gama duk wani harkar business nasa kuma a yau ya sa ran zai koma gida da farko dai ya so ya faɗa ma momi cewa yana tafabar sai ya fasa hakan cause of yana so ya biya ofis ɗin sojojin da suka kama aisha a gidan karuwa ya gudanar da bincike don ya sha alwashin cewa duk wanda ya kama da laifin neman bata ma a shi suna ba zai bar sa ba sai ya ɗau mummuna mataki a kansa hakan yasa ya kamo hanya ba tare da ya sanarwa da kowa ba har ya iso garin jos tare da ofishin ogar sojojin ya nufa tun daga waje kananan sojojin suke ta gaida shi yana amsa musu ta hanyar daga musu hannu har ya shige cikin ofis din hakan ya sa ya shige cikin ofis ɗin ba tare da ya jira an ba shi umarni ba da shigowarsa ya tarar da ogansa yana cikin fayil a kansu na wasu cases da suke kwanakin baya gefe ko wasu sojoji ne guda biyu sun tsaya tsaye hannayensu rike da gun guda biyu with some bullet a rataye a kafadarsu suna jiran fayil ɗin cases ɗin da ogan nasu yake nemowa domin domin su forwarding ɗinsu gaba ko an ba su umarni ne daga sama kallo ɗaya ka yi musu za ka gane irin za ka gane irin jan wuyan sojojin nan ne masu dakiyar zuciya wanda ko an ja ko daga da su it will be hardly mutum ya ci galaba a kansu kujerun da ke kewaya ofishin ogan oga na ganinsa ya dakata da abin da yake yi tare da yin um, umarni ma sojojin da su dakata ya have a new babu musu suka bi umarnin ogan nasu daga tsaye oga ogan sojojin ya yi salutin ɗin dadi cike da wasa da kuma murmushi a ɗinsa saboda ganin ya gane fuskar dadi ko he could remember he owns orchid with them before ya samu aikin soja dad dad bai gane best ɗin mutumin ba sai ya dake ya kirkiri murmushi saboda it may be that person know him somewhere else or the meet in some palaces hakan ne ya sa shi murmushi dole saboda kar ya ba da kansa ta hanyar ba mu mutumin kofa da zai nuna cewa bai gane shi ba like he knows what is in that mean ya miko masa hannu suka shakin lokaci guda yana cewa maraba da babban bako alhaji kabir barka da zuwa yaya bayan rabuwa kuma wanda karan fada da murmushi dadi ya ya ɗago muryar mutumin sai zuwa yanzu ne hoton mutumin ke masa yawo a kwakwalwar kanshi cikin raha dadi ya ce a alhaji jafar kai ne ka zama wani rushe shi da kai ga kuma uban tumbi da ka ajiye kamar mace mai ciki lallai mutumi na ka samu duniya oga jafar bai zai yi in ba kyakkyatawa da dariya ba har da fidda kwalla don jin irin sharrin da dadi ke masa har da cewa ya aje tumbi ko ina tumbin yake a nan oho sai da ya tsakaita da dariyar ya ce lalle mutumi na da sharri kake mu daga baki ɗaya complaint in cases da kwantar da tarzoma bugu da ƙari nemo hanyar sama ma ƙasar mu zaman lafiya ya samu ya samu a gaba to ta yaya kake ganin san aje tumbi bayan ka san alama ce ta kwanciyar hankali da kuma income na shigowa enough ka ji ka da wata magana alhaji jafar oh i forgot burn of corruption officer banda abinka kowa ya ganka a wannan kujerar ya san banki a cike kake ai allah ko mutumi na ofisa jafar ya faɗa tare da miƙa ba dadi hannu suka tafa kana dadi ya ce on um, back to normal business wato dama abin da ya kawo na game da cases ɗin da ya da yaranku suka operation gida suka je operation gidan karuwai na garin nan wato akwai wata makauniya da aka kama a cikin su yar waje na ce ina buƙatar dogon bincike ne na san na san wanda ya kai ta na san wanda ya kai ta wurin sannan kuma a hukunta suspect din gwargwadon laifin da ya aikata subhanallah tabbas kuwa an yi haka don har social media aka yi ta yada labarin mu ma kanmu abin ya ɗaure mana kai amma da yake mun saba da cases ɗin da suka fi wannan shi yasa muka yi zargin ko ita din memba ce kasan duniyar da ba ta garin ta garin samari da 'yan mata sun yi yawa su kai ka damu sha Allah we will try our best mu ga cewa mun tsananta bincike har sai mun gano wanda ya yi yunkurin bata ma yarka suna to Allah ya sa a gano macucin amin ya Allah ofisa ta ya amsa mishi daga nan suka taba hirar yaushe gamo na tsawon minti goma sha da biyu daga bisani suka yi sallama abba ya kamo hanyar gida shi bangaren suhal bayan sun taso daga barci sun yi wanka sun gitaken break suna kammalawa ya jira aisha ta shirya suka yi sallama da momi sai school ɗinsu a cikin da aka ba mu aisha ne ya kawo ta da isowarsa suka tare da teacher a class ɗinsu a waje suka tsaya suka yi taking excuse aka musu umarni da su shigo ciki nan kuwa su hal ya riko hannunta zuwa wani empty seat ta zauna daga nan ya koma wurin teacher ɗinsu suka tattauna kaɗan kana ya fice daga class ɗin ya shiga mota sai gidan girani bayan fitar shi ne teacher ya introducing aisha masauran dalibai shi duk da ba wani ganin juna suke babbar sun nuna farin cikinsu sosai da samun karuwar student 'yar uwarsu da suka yi dadi kuwa isowarsa gida ke da wuya ya tarar momi ita kadai a falo ta rabka uban takumi duk da sanyin ac da ke ratsa ya lahirin falon bai hana zufa ya karyo mata ba da sauri ya kara saurinta tare da dare briefcase ɗinsa saman sentatible hankali a tashe ya a gaban ta ya riko hannayen ta biyu ya ce what is going on dear anything wrong with you saurin dago fuska ta ta sauke a kan kyawawan fuskar mai gidan nata ta tare tare da tsare shi da ta jefi-jefi tana sakin ajiyar zuciya saboda ganin shi da ta unexpected a gabanta. so majijjiga mata jiki ya yi ce tell me mana maryam ko dai wani abu ya kuma faruwa ne makamancin wanda ya faru a baya a inda ya maganar tana iya hango zallar tashin hankali a tattare da fuskar shi hakan ya sa ta sake smile din dole cikin jiki da kisa ta soma mishi magana da sigar da ta san zai driving ɗin shi crazy ta ce no at told ya i am just thinking of you ne yadda ka yi tafiyar ka ka bar ni ba tare da ka waiwaye ni ba could you imagine two days ba ka ce but almost getting to a week mota ya yi kyam a jikin sai ce i am so sorry princess dole ce ta sa tafiyar nan da na yi wallahi almost half of my mind yana yana kan ku don ba karamin tashin hankali na ji ba na naga an nuno hoton aisha a tv da sunanta da sunan tana ɗaya daga cikin karuwan da aka kama wallahi i was confused then na san cewa sharri ne kurum ake bin da shi hakan ne hakan ne dadin gate abun babu dadin ji allah ya tsare gaba amin suka amsa su duka kana mai ta ce mu shiga ciki na haɗa ma ruwan wanka sannan ka ci abinci ka wuta ko yaya ka ce nawa your wish is my command sarauniya sarauniyar zuciya da ai sai yadda kika ce yadda kika ce a yi haka za a yi dariya ta masa tare da raba jikinta da nasa ta miƙe tsaye ta riko hannun shi ya miƙe shi ma daga nan suka runguma junansu suka tafi ɗaki suna shiga ta taimaka masa ta ta taya shi rage kayan jikin shi tare da dora masa ta a kana ta jawo hannunsa zuwa banɗaki duk abubuwan da take idanuwan shi na kanta yana jifanta da kallon sha'awa har suka shige banɗakin ba tare da ya ɗauke idanun shi a kanta ba ruwan wanka ta haɗa masa a bus stop kana ta fishi ta bashi wuri ta koma wardrobe ta fiddo masa da farar jallabiya ta dora a kan gadonta fitowar dadi kenan daga patrick ya tarar da everything is set up kamar yadda momi ta sabon masa da shi idan ya dawo daga tafiya ko wurin kasuwancin nashi ɗauko labiyar shi da kuma boxing din shi ya zira momi da taimaka masa ta feshe shi da turaruka daga nan kuma ta ja hannunsa zuwa dining area a dining kuwa bayan ta yi sabon ɗinsa da abinci kala-kala ta ɗauko glasgow ta tsayo masa ruwan faro tare da direwa a gefen shi cikin kisa tana jin shi da daɗi har sai da ya cika cikinsa tam kana ta ja hannun shi suka ɗunguma falo suka zauna suna taɓa hira a cikin hirar da su ne dadi ya ce wai ni kan bomin yara ina 'ya'yan na ke ne tun da na shigo babu wanda ya fito komin dina a ibin tauta ban setting eyes dina a kanta ba ko dai rawar ganin su kike mini hohoho dadin kirki na kai dai da maganar ka bata wuce ta yaran nan duba baka gani baka dade da shigowa ba gida baka dade da shigowa gidan nan ba instead of ka kwanta ka huta gajiyar hanya amma ka fara zancen kid ɗinka anyway su har sun fita da daughter he took her to school din nan da kai magana kwanakin baya a kai ta kuma a jin yana side ɗinsu su don out ban ji motsin shi ba let me go and check on him tana kokarin mikewa ya riko hannun da ya ce wadda you made mention of something that surprises me da gaske dauta ta fara school ta fara schooling a yankace ta waina idanuwanta ta ce great sure sweetheart oh masha Allah I'm grateful gaskiya cika hannunta yi da sauri ta bar wurin ta haura inda zai sada ta da site ɗin kit ɗinsu isowar ke da wuya ta yi nokin ado sahab ya fito yana masifa a zaton shi ko ɗan uwan nashi ne fitowar shi ke da wuya ya ga momi a tsaye a jikin ƙofa ta harda ta biyu tana jiran ya buɗe mata safar su ba kansa ya yi yasar da kansa ƙasa ba tare da ya haɗa ido da ita ba ya ce bomi ashe ke ce a dot bros ne yake listobin ɗina da nokin uwar harara ta sakar masa ta ce tabbas na lura halayyarka gaba ɗaya sun sauza halayenka daɗa gaba suke tunda iskanci tunda iskancin naka ya tsallako kan marainiyar allah ya koma kan birtsinka yanzu pogorchek da ɗan uwan naka kake kake gaba wallahi ka bani kunya tun wuri kar ka sake mahaifinku ya san halin da kake ciki sannan sanin kanka ne cewa sai ranka ya yi mummunan ɓaci a gidan nan fiye da tsammanin ka magana ya kama yi ciki ciki yana cewa fi sabilillahi am I the only person in this house da za a ɗora min karan tsada a gidan nan duk abin da na yi ba na yin daidai sai an ga sai an ga ina da mamaki momi ta rike haɓa tana kallon fitsarar tashi gani idan ta ci gaba da tsayuwa za ta kwashi tarin takaici ta zatsa ake ta ce wa that is back so idan kai ra'ayin zuwa gaishe shi you can come down and meet him in the parlor cause na ga yanzu ka girma ba isa da kai a gidan nan ba ta murya ya ce haba momi why all this world is it because of this handicap yarinyar nan ce you are always turning back on me har kike cewa babu har kike cewa ba isa da ni a gidan nan ba ranta ne ya kuma ɓaci sosai ta wurgo masa harara a karo na biyu a fusace ta ce an faɗa ma do whatsoever you want to do ita ta ɗora makanta lalurar ko kuma allah ne ya ɗora mata ni wallahi na gaji da halayyarka a gidan nan ba don karna maka baki ba ka bi duniya da tuni na cire ka a cikin 'ya'yana don ban inda ka samo mugayen ɗabi'unka ba amma babu komai duniya ta ishe ka riga da wando tana gama faɗa ta yi ficewarta daga sa ɗin ta bar shi ta bar a tsaye kamar gunki maganar momi ba ƙaramin hargitsa masa tunani ya yi ba zuci ya kama yana cewa i can believe mommy ce da kanta take faɗa min wannan munanan kalama akan yarinyar na after all ni ban ga laifin da na aikata da na cancanta hakan ba hmm. idan akan wannan shaidaniyar yarinyar na yarinyar ce i know how to handle the case dan sai don sai ta gwammaci kiɗa da karatu fita yayi daga sadin su ya sauka ƙasa ya saka wannan ya saka wannan ya kwance wancan har ya iso wurin su dadi yana isowa falon ya hango dadi a zaune momi daga gefen shi ta rike newspaper tana karantawa da karfi yayin da shi kuma dadi ya bude kunnuwansa yana sauraron ta tunda sabi ya satin ɗaya din shi akan dadi shi ya ji wani irin farin ciki ya lullube shi haɗinsa da murna ya ruwa hannunsa yana nufar dadi ya ce oyoyo dadi what a surprise gaskiya kashin bace mu da yawa sauraro bari mu dakata nan sai Allah ya lokaci na gaba sai mu daura da kyan da muka tsaya bisala